hadisi na hudu yace an abi ruqayya na hudu shi na hudu ok sabi wani الحديث الرابع وحديث داود عن أبي عبد الرحمن عن كرؤو دقى أبو عبد الرحمن kun sai ita alkunya ita ka fara zuwa sannan suna sun laƙabi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala haddathna rasulullah kuma huwa sadiq al-mas'ud manzo Allah ya wa labari kuma shine mai gaskiya abin gaskantawa manzo Allah yace inna ahadakum lalle dayan yujma'u khalquhu a tafsara halittarsa fi batun umiyar cikin mahaifiyarsa arba'ina yawon da tufa kwana arba'in yana digon mani yace sun mai kunu alaƙatan mislu zalika sannan ya koma gudan jini kwanan gudun kwana arba'in sun mai kunu mutuga sannan ya koma tsoka wadda ana haɗe ta mislu zalika misalin kwana arba'in sun mai yusalu ilaihi sannan a aiko masa mala'ika fa yanfu fihi ruha sai ya busa masa rai wa umaru sai ya umarce shi shi mala'ika bi arba'at kalimat da kalmomi guda hudu bi kasri rizqihi ya rubuta masa arzikin sa eh haka ne wa umaru bi arba'i kalimat haka ne bi kasri rizqihi ana umarta wannan mala'ika da rubuta ma wannan bawa wato arzikin sa idan an fiti arziki a nan ana nufin duk abin zai iya ci da abin zai iya sha da abin zai iya samun sutura da abin zai iya ajiwa banki ko gida arziki ne nawa zai samu duk a tara masa shi yasa wani malami ya ce arzikin ka inda a ce dungurunguma ɗauko a baka da da ka ci ka halaka walau ba su Allah rikali ibadihi la bagaw fil ardh walakin yunzilu bi qadarin ma yasha' Allah yana hina inda hina jibgu arziki da mutane sun yi ɗagawa yanzu a ce kuɗin da haka sa shekara uku sun gabata a tara masu wuri guda eh da mutum ya hukaci da yanzu ka riba rayuwar mutum inda ce farkon rayuwarka da ka yi shekara arba'in zuwa yau da ruwan da ka sha da abin da ka sayi da abin da ka gina gidanka da abin da ka sayi mota da abin da ka sai mashin da abin da ka sai keke duka a tara masu wuri guda na wasu ya gigi cikin mu nan yanzu ba wanda ka iya tare baya abin da ya kasa baya yau akwai akwai abu shi ne maka shi ne kika wannan mala'ika za a ce rubuta masa arzikin nawa ya sabu ya ce wa adali da kuma adalin sa yau su zai mutu ya ce wa wami wa amalihi da aikin sa aikin shi wa taqiyun da kuma marashi arziki ne kuma mai arziki ne duk za a rubuta ko a ce dan wata kuɗa aljanna sai ce fa wallahi alladhi la ilaha Allah ya ce ina rasuwa da wanda ba wa umma duk tantanta sai shi yace inna ahadakum lalli dayan la ya'malu bi alif janna yana aiki hatta ma ya kunu bai na huwa bai na illa zira'u sai za a abin tsakanin shi da aljannan nan sai ya zira'i kawai ya riga ya kawo sura kaɗan ya shiga aljanna fa ya su jiko alaihi sai ta ce rigaya fa ya amalu bi amali ahal na sun shi aiki aiki ɗin ne yan wuta fa ya dukula ha sai shiga wutar Allah shi muna kariya wa inna ahadakum kuma lalle ɗayan ku la ya amalu bi amali ahalin na yana aiki aiki irin yan wuta hatta ma ya kunu bainahu wa ha illa zira sai ya zabi da tsakanin shi da shiga wutan nan sai ya zira ya riga ya kawo na daddadab ma yasbiqu alaihi ta sai ta ce gaya ma ya amalu bi amali ahlil janna sai shi aiki aiki irin aljanna fa da kula sai shige ta rawahu bukhari wa muslim in ga wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai da gaske kenan abin a su aqiba ko akiba ita aka bibi shi yasa an ka ce ana lura da mutum da mi ya kare mi a ƙarshen abin da mutum ya kare shi ne aka bibi ba wai abin da ka yi farko ba kawai mutum na yin aiki a gari farko daga bayan ya bari daga an wuce shi an gama da shi sai ce farjama sahabi tarjama sahabi wannan hadisi yace akrama bi makkah qadiman abdullahi dan mas'ud ya musulunta a makka tun tun tun wa yuqalu ana faɗa ta tarihi man aslama shi an mutum shidda shi ana tukur na shidda wanda ya musulunta a madina a makka wa sabu islami ya rasa dai musulunci shi abdullahi bin mas'ud annan nabi sama marra bihi manzon Allah ya wuce shi wa huwa yar'a ganaman yana ciwon wasu dabbobi li uqbatu bin abi mu'ayyid ga wani kafiri da kuma uqbatu bin abi mu'ayyid wanda ya taba shirya abinci ya gaici manzo Allah manzo Allah ce bai ci ya musulunta da ya musulunta annabi ya ci abinci dai kuma annabi ya mai addu'a ta alkhairi shine daga baya sai aka samu bararabe ya a sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin bayan ya musulunta sai abokai su suka zo wani musulunci ya shi shine Allah ya saukar da abin nan wa yawma ya'zalimu ala yabai ala yadi yaqulu ya laitani ittakhadhu ma ittakhadhu ma'a rasul sabila wannan aya ta sauka akan wannan sahabi wannan wannan kafin ukhud bin abi mu'ayy da shi Abdullahi dan Mas'ud ne yana masa ciwo fa qala lahu sai ce masa ya gulam ya kai yaro hal in daka min laban tusqina tusqina ko kana da madara da shayar da mu ƙara na amince eh ya walakin ni mu'taman sai da ni an amince mini ƙara sai a halin daka ka jaza'a ka da jaza'a wadda ta shekara wadda ta biyu yace walam wadda wato abin nan karo bai bai mata barbara ba قال نعم انت ايه فأتاه بها ايه هدى إتا فمسها النبي كما درعها في منذ الله قد هنقدت ودعا يا الدعاء فامتلأ ضرعها في هنقدت كتب نون دباكي دعا باللبن فحلب في أثنائه كما يتشاطع يتشاطع أتكيا يتشاطع أتكيا فحلب في إناء sai ya tsatsa a cikin wani wani makai wani wata ƙarya haka fasiya fi ina ya atahu biya abubakar sai na abubakar ya zo da shi wa shariba manzon Allah ya sha wa taka abubakar sha sai na abubakar da Allah kuma ka sai ce dari ga abin nan aqalis qalisa ai koma ai ai irji ko raja'a kawai sai abin da ya koma kawai sai abin nan nono ya koma raja kama kana lalaba na fiki wato ita dabba ba ta da ciki amma da aka kawo ta annabi ya addu'a ya shafe ta sai ga nono nono hatsa ta cika manzo Allah ya taba ya shafa sai na abakar falamma ra'a zalika aslama radiyallahu lokacin da ya gaza sai musulmi shi Abdullahi dan Mas'ud wa kana radiyallahu sahibu sirril mustafa sallallahu alaihi wasallam ya kasance abokin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam والله لا والله قول يقول والله الذي لا إله غيره يتنارة إذا الله wani ba abin da da sai shi ma nazar ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu ayin nazara Allah kan mutum ya bigi gaba ya ya race da Allah babu wata aya cikin littafin Qur'ani cikin Qur'ani wata sauka ba ce ya san ina ta sauka kuma saboda sauka saboda yace walau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni da na san wani mutum ɗaya wanda ya yi sanin littafin Allah tanaluhul matsaya abubuwan hawa suna iya kai mutum can yace la ataitu wala da wala isko shi yace ruya lahu an ruwaito gare shi kamani mi ake hadisi hadisi ɗari takwas wa samani wa arba'ina yanzu kuma hadisi arba'in da takwas wa masu bil madina kuma ya rasu a madina sanata salatu wa salatin shekara talatin da uku tun ana farko farko yau yanzu babu an bidin wasu sinar sana yana shekara sittin da wani abu wa dukkan bil bakiya kuma an rufe shi a makabartar bakiya shi bala dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kina idan muka muka dibi wannan da ka da wata kalma mai irin wagga cikin hadisan manzo Allah duka baki shi yasa aka ce Abdullahi dan Mas'ud ya riga ya san kalaman da yake jiwa manzon Allah kuma ne yabo to huwa sadiq al-masduq shine mai gaskiya abin gaskantawa sannan yayi magana yace ɗayan mutane wato ana tattara halitta ta cikin mahaifiya ta kwana arba'in yana mani in ciki ya shiga kahin ya canza sai ya yi kwana arba'in sai kama rike ewa ya koma gudan jini shi kuma gudan jini sai ya kwana arba'in sai kuma tsoka kuma tsoka ba sanarra ba tsoka dai ga sanar laba aka biya wanda ana iya haɗe ta iya kuma wasu kwana arba'in sai a busa mai rai shi ma malamai suka ce in mace ta za a gaba saurin motsi sai wata uku sun ɗan ƙara gaba sai a da cikin ya fara mutum Masu amma namiji sun shi tun da yana cika wata wata yana cika watanni wata wata uku uku din nan ko namiji ya kai wata wata nawa idan aka ce arba'in su uku nawa kenan dari da ishirin to namiji ya kai da ya kwana dari da ishirin cikin ciki kana gani ya fara motsi kowace gansuwa ɗaya eh, lalle tana lalle ɗan ga sa tana kuma sun ce kwancin namiji da kwancin mace ba gudana ba cikin cikin mata da yake wannan wani zagat ne wanda gaskiya ya sha ban daga wata waje zuwa ga wata mace ita wata ba ta ko ganewa sai ta aiwata gane namiji ko mace wata kuma ta ɗauki cikin mace tana ganewa in ta ɗauki cikin namiji kuma tana ganewa wanga namiji na sun ce nauyi gare sannan ga da yawan shigo-shigo cikin ciki a iya jin yunwa akwai abubuwa guda biyu malam da ya kawo nan waɗanda ake iskin bai daga cikin hadisi na ɗaya yadda ya yi ƙaddo al'insani a shaƙawata awi sa'ada ƙabla wilada ana ƙaddarta ma ɗan adam ko taɓewa ko cin nasara samun aljanna tun gaba ne a shi na biyu la yajuzu lil insani an yaqta'a min dukhul jannati illa awin nar ba a kan mutum ya yanke ya ce wallahi shi aljanna zai shiga ko ya ce wallahi bai shiga wuta ba a kan mutum ya yanke kuma sai ce wallahi ni dan aljanna zai sai ya buga masa kuji saboda mai saboda gashi an ce hatta ma ya kunu bai na kuma bai na ha illa maza illa zira tura kaɗa sun ji ce a wace na mutum bai mun gaba ko na Sannan daga cikin abinda da ya kawo yace al'amalu bil khawatim ayyuka ana la'akari su hayau da mi mutum ya cika mi mutum ya kare shi mi mutum ya cika ƙarshe don Allah yana lura da ƙarshe eh? saboda haka al'amal bil khawatim yace na ƙarshe yustahabbul halifu li ta'kid al-amri fi nufus ya halatta mustahabbi ne a yaran tsuwa saboda karfafa al'amari cikin ta mutane in ka gane cewa abin da mutane suna dan kokar da suka ce billahi allazi la ilaha illa huwa shike yin ka ƙara tabbatar da abin mustahabi ne yin rantsuwa ga wani abu da aka sa ƙara masa tsaki cikin ta mutane kuma ina fatan fahimci wannan kuma ne ya kamata mu dakata ai akwai mai magana duk da yake hadisin akwai maganganu suke da yawa ma'ana magana abin da shi ya halitta mutum cikin cikin mahaifiyarsa akwai masu ganin cewa wato ɗan da a cikin ciki tana iya biyo mace in yi zama ni mace ya yawa ana diba sai ga dukkan wannan fana sannan ana iya ganewa in ya zama namiji ya yawa sai ya biya zai ya biyo uban sannan bayan kan suka ce idan mani namiji ya riga shiga cikin mahaifa na za a aura namiji za in ko na mace ya fara iza to mace za a kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi kaga duk wannan wani sirri na sannan bayan haka nan yayi magana cewa dan adam Allah ɗaya san shi wane ne lauje ga cikin mahaifa Allah ɗaya san wane ne arziki ne Allah ɗaya san me zai bashi sannan inda zai na yawo ta duniya Allah duk yanzu ya wata duniya sai ya kai kawace kai kenan a san a karanta da mutane cewa su sani dan adam da a cikin cikin mahaifa Allah ɗaya san kowa ne matsayi ne da waye da waye Allah ɗaya sani Allah ba mu ikon gane eh, kuma ne ya kamata mu dakata sai mu yi sallah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunan sahibi umar sallallahu alaihi wa sallam